بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu 19 a cikin majalis da muke na karatun littafin tazyinul khitabi fi adab as-su'al wal jawab zamu tashi al-adab al-ashir ladabi na goma an yakuna al-ghardu min as-su'al wadiha ya zama manufar tambayar a fili take kai tambayar da za a yi ta mata wata irin fassara a rasa gane me kake son ba kai tambaya kai a an yakuna al-ghardu min as-su'al wadihan ya zama tambayar da za ka yi to ya zama manufarta ta fito fili da duk wanda ya saurare ka zai baka amsa to ya san abin da kake ka su'ali anil mahiyya kamar ka tambayi mai tambaya game da me kaza misali yanzu zaɓe na gaban mu sai ka zo cikin tambaya ka ce ma hiya lintikhabat me zaɓe kaga wannan tasalu an mahiyyatin intikhabat me zaɓe ya ce hiya kaza kaza kaza kaza kaza هذا القرض من السؤال السؤال عن الماهية سوخك يكتون ينين يدى أبنك ميم أنسى أو الكيفية وكما تنبغيب كي تنبغيب كما دعا أكي أبقى مثالي كيف أتوضى وكما كيف أمسه على الخفين وكما كيف أتيمم كو كيف أمسه على الجبيرة دولا السؤال عن الكيفية يعني. أو الكمية أو كما عددي ko ka tambaya misali kamar ka ce kam adadu raka'ati duha ko kam kam adadu aqsari kam kam adadu kam adadu aqsari raka'ati duha wani adadi ne mafi yawanci na sallar duha sai ce kamani raka'ati sai ce sha guda takwas ko ka ce kam aqallu kam aqallu raka'ati duha raka'a nawa ne mafi karanci ake yi a duha ta ce raka'o'i biyu ta ce raka'atan kaga aljabu min as-su'al kana wadihan eh manufar tambayar a fili take ta koyi ba aw ma zakarna min al-aghrad as fi dhikri ko kuma wani abu daga cikin abin da muka ambata a baki a baya a game da manufofi na tambaya waɗanda suka riga suka gabata a baya hmm? Hmm. limaza ya namu ɗalibu fil madarasa wani garbi ne ما هو القرض؟ أي نوع من القرض؟ لماذا؟ شيء من limaza الجرد على الاستدلال neman dalili kake eh, ko ba haka bane ikhtisaru su'ali ana son talibi idan mutum zai tambaya ta kaita tambaya kai ya tambaya ya tsawaita wa adamu zikri tafsilatin wa juz'iyatin la da'iya laha da kuma rashin kada mutum ya rika ambatan rarrabe rarrabe da kuma wasu kashe-kashe waɗanda ba su da babu bukatar mutum zai tambaya sai ya gaji yadda ma ne tamba wanda zai ba shi amsa kawai sai ma a zo a zata wani talaka yake gabatarwa wani tambaya yake kaga yin wannan ne sai su ce za Allah za a ba su lokaci za su zo ba magana waya ba ce sai ga sun zo sun tsawaita tambaya kai ta mm, mm, mm. duk ba bai gama ba tambaya yake yi ولا تؤثر في المعنى كما إن وانا تفصيلات رغد ورد كشكل شر باسد تاثير لأمانة حتى لا يضيع الوقت خي زمان قات لوكش ولا ينسى أصل الموضوع كما خي زمان ياسا يا من كما جاءت لنميك تنبيع كنش ولا ببن أبن وسنسيني تنبيع أو زيزي تنبيع فريق أفضل أبوان دباسك wani ma kuma yana tambaya na ba shi amsa husnul ba da iqa'i su'al wannan yana da muhimmanci matuƙa shi ma kyakkyawan saurare a lokacin da mutum ya gama tambaya in ya gama tambayar to sai kuma saurara da kyau ya bunayya ta'allam husnul istima'i kama ta'allam husnul hadith haka wani ya ɗansa nasiha sai ka koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyon kyakkyawar magana ana koyon kyakkyawan magana ko to kuma ana sa a koyi kikkiawan saurare wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madha qala anifan ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum وتراهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون masu sun yi haka suna kallon ka amma ba kai suke saurara ba eh husnul istiba ibada ilqa iswal bayan kai tambaya kai kyakkyawan saurare domin ka ji amsa mai kyau يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه الإمام الخطيب يناتشيوا ينبغي للمبتدي إذا حضر مجلس التفقه يا كماتا كمتمن جيزو زي فارق وينفقه مجلس ينفقه يناتشين يقوي يد أكي إبادة an yaqahu min al-faqih ya zama kusa da malamin yake saboda gwagwadon zaman ka kusa da malami gwagwadon fa'idojin ka sai ya faɗo ta kalma baka gane abin da ka faɗi ban kana nesa ko da lasfika ce lasfika wani zubin ba ta isar da sako yadda ya kamata kai ka karshe iska sai ji iska amma kusa da malami kake to sai ka saurari abin da ya faɗi kai tsaye da wuya ya faɗi wani abu in kuma ba ka zama gafili ba ko mughaffal ana kusa da malami amma baka gane abin da yake hatta yakuna bihaythu la yakhfa anhu shay'un mimma yaqulu har ya zama ba wani abin da zai boye a gare shi wa yasmuta sannan kuma ya shiru wa yusghiya ila kalamihi kaji ko ya karkace ya ji maganarsa ya karkata isra eh, ya karkata ya ji maganar malamin so daga kan wannan kaga husnul isma'i babban abu ne ko tambaya kai ko ba tambaya kai ba ana bukata kakka je ka ce mala ya ce susa ba ta bata sallah sai suka fita suka ce ai ya ce susa ba ta bata sallah ya ce susa ba ta bata sallah sai su kuma suka suka ce ai ya ce tusa ba bata sallah so da kai mutum ya rihi sallar shi tana nan ya ci gaba kai da sallar shi wai malamin fata wanda ya bada ke gane saboda haka yana da kyau kula da wannan وقد سبق ذكر كلام الإمام ابن عبد العلاء رحمة الله عليه أن العلم أوله الصمت وثانيه حسن الاستماع مجانا الإمام أبو العلاء ta gabata cewa ilimi farkonsa shine as-samt sai ta yi shiru shiru koyan shiru sannan wasanihi husnul istiba sannan kuma da biyu daga cin abin da ke ba mutum dama yin ilimi shine husnul istiba kyakkyawan saurari eh, shi yasa kage yanzu a tarbiyya malaman tarbiyya wannan zaman cin abin da suke kula da shi akwai akwai alistima Saurari. akwai maharatul istima ƙwarewa a a iya saurare domin an fahimci ɗalibai da yawa a bincike da aka yi ilimi ɗalibai da yawa sai su zo aji ba su sauraron malami abin da yake can musamman wannan zamani na da yake cikin asru a sauratul kwamfutiriya abin da alhasubiyya shikenan kawai wani dalibin ma yana ana abin ne yana latsa waya ne na alistima'u ba alistima da sha uku Allah yi kwafi almas'ula asna a kalamihi qabla an yutimma kama qala fi zalika al-imam al-khatib hayya zama ya yanke wanda yake tambaya qabla an yutimma كافين يشك مجنسا كما قال الإمام الخطيب رحمه الله كما قال الإمام الخطيب البغدادي يشي ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الأصل الذي يذكره له هذا من سوراني كومي تنبيع يتنبي ما لم ينبغي حكم الفصل الذي يذكره له حكم وانا أبدأيك رغب يمسا قبل أن يتمم الفقيه ذكره كافن شيء malamin ya gama amurkan masa kana bayani ka ce ka ce waɗannan abubuwa guda biyar ne sai ka faɗi uku to bai kamata kuma ya shigo da wata tambayar ba ka bari sai ya ambaci biyar ɗin nan to daga nan sai ka yi sai ka sake kana da wata tambaya kai ko kuma ya ɗauka ya ce abubuwan nan guda uku ne sai ya ce na ɗaya sai ya ambaci sai ya fara kuma sharhi kai to ka yanke sake wata tambaya ka bari sai ya gama in ya gama tsaf to daga nan kuma sai ka shiga wannan mutum ya da tarbiyya har a wajen mitin ba za a riga jin haushin shi ba wannan ana mitin kawai wani na jawabi sai zo ya to wani daga nan shikenan sai rubuta ka a cikin bakin littafin zuciyar shi shikenan ka zama cikin min ajai ya ta jin haushin sai ai dama na fahimci cikin lokacin da ake aka je mitin so yake ci min mutunci shikenan sai ya kasa fitar da shi فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام سو تاري ان wannan da kake jinse shi zai zama kila da karbashi ya kammala to a cikin kammala su zaka samu amsar da kake son ka shi yasa ai masu rubuta tambaya kafin a gama darasi so su sukan yi tambaya a cikin abin da an riga an fadi sai an zuwa ne sai an yi riga an yi bayani kuma yana nan akai amma tambayar uzurinsa ita ce uzurinsa shine ya gabatar tambayar kafin a yi bayani ko ba zai iya dawo da tambayar ba ya dauke ta tunda rubutuwa ya aiko ta riga ta zo inda za a karanta kaga shine wannan قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي ولا تعجل بالقرآن حتى يجد وقعته من قبل أن يقضى إليك وحيه إن كافر أجمع مك وحيين وقل rabbi zidni ilma shine Allah madaukaki can a cikin suratul qiyama yake cewa fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu so da kada kai gaggawa malami na ma bayani kai tambaya bai gama ba kuma ka gintse shi kila a cikin bayanin zaka samu amsa inin ta haka la mulfaqihi idan maganar malamin fikihun ta kare ولم يدله الحكم sai ya ji hukuncin bai fito masa fili ba sa'alahu anhu hina idin to anan an bashi dama ya tambaya fa inna shifa'a li'i su'al domin maganin rashin fahimta jahilci maganin shine a su'al tambaya halla sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u li'i su'al hadisin al-imam Abu Dawud na mutanen nan da mutum ya zo yana da ciwo a jikinsa janaba ta kama shi je tambayi malaman kauye sai suka ba shi fatawa halaka sai sai wanka sai je ku ya zuba ruwa a jikin sa fa ma sai ya mutu aka ba manzo sama labarin su mai ce qataluhu qatalahumullah halla ta'alu idh lam ya'lamu inma shifa'u li'i su'al kaga hadari ne sha hudu sihhatul fahmi lil jawab ana buƙatar ka zama ka kyautata fahimtar tambayar da ake kun ga wannan zamanin namu da muke ciki musamman gab da zaben nan to lokacin canza ba mutane magana take musamman malamai malami zai zo yi jawabi sai wani sai ya zo sai ya yanki wani abu sai je sai kaza ya ce ko dai da mummunan nufi dama ya saurare shi ko kuma tsakanin da Allah bai fahimce shi ba bane ana da irin wannan nan shi yasa a wannan zaben a zaɓe a bayanin siyasa ba fa kowa sai yayi ba shi abin da nake ce mutane kenan wa'azina kenan ba kowa sai yayi jawabi in wani yayi ya isa ya gamsa ya za a ce kowa sai jawabi wanda zai yi wani in wani yayi ya wadatar ba sai an ji kuma bakin wani ba shi kuma wancan ba za a zo a ce mishi ayi shi ba yayi shigo ra'ayin shi sai a kuma faɗi ra'ayin shi na daban فلا يقول نعم إذا سأله العالم هل فهمت وهو لم يفهم هذا متنية يوم كنسا ما لم يتنبيه شيء كاغاني بيغاني بيتي يا غاني كو وكاغاني وكتي وكاغاني با وانا سالبي مي قسكيا كين الطالب الصدوق كين سالبي مي قسكيا إذا سئل هل فهمت ولم يفهم يقول لا بيغاني بيتي فانغاني با كو wannan can ɗaliban ɗaliban larabci ɗaliban makarantar larabci da abu larabe ya zai ta musu larabci suna suna suna yana hal fahimtun suna na'am a shi la yafhamu na ayya shay fa kanahu yukhatibu al-jibala kama yana magana duwatsu ne shi kenan ran da kawai ya zafi kawai da ya gabe a fuskar su da ya gabe yana ce wallahi ma fahimtu suka zata wa'azi ne ya zafi suka ce Allahu akbar irin sun zata ayan nan ya jawo mai zafi ragargaza yake ko suke kafa ka gane ba ka ce ba ka gane ba ba laifi a ciki malami bai san a ce ba a gane ba dabi'ar malami kenan baya san a ce ba a gane ba kuma dole a ce wa hada min alamati hirman ilmi wannan alama ce ta mutum ba zai sami ilimi ba bai gane bai ce ya gane يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فإن أجابك الذي سألت إذا وندك كتم جايباك أمسى بما فيه كفاية لك فقع الكلام idan ya baka amsa abin da ya wadatar da kai to ka yanke magana daga nan sai ka sake kiro tambaya wa in lam nujibka bima fihi kidayatun idan ko bai amsa maka da abin da ya ishe ka ba aw ajabaka bima lam tafham fa qul lahu lam afham wastazidhu hmm. in ja imam da hazbin zahiriya hmm. kun ga zahiriya nan ta gaskiya ke hmm. yace aw ajabaka bima lam tafham ko kuma ya baka amsa da baka gane ba fa qul lahu lam afham ka ce ban gane ba wasu tazidhu ka nemi ya sake ma bayani fa in lam yazidka bayanan in bai kara maka bayani ba wata kace ya shigo au ada alayka al-kalam al-awwala ko kuma yayi maka magana farkon dai wala mazina bai kara ba fa amsik an hutula da bi ka kame wa illa hasalta ala sharri in ba ka wato sharri zai biyo baya in ka sake ce maka ya maka yadda ka to kaga wa ya jawo eh A kila da damuwa ka mita shi kenan bai sake ba ya sake maimaita maka sai baka gane ba shi kenan ya sake mita maka wancan abun to kai shiru wal adawati kuma gaba walam tahsul ala ma turidu min ziyada kuma ba za ka samu abin da kake so ba na ƙara saboda in mutum ka tambaye shi ya maka bayanin da baka gane baka ce baka gane bai sake ma bayani sai ya kima to daga nan ka tsali عقبة جنيه ليه كده مكة هاي مغفل نانج في كذا طاقة ما قدر تلال نانج شيء مكة مغفل هذا صبرك الله يكيم كيم الله يبام إيكم أي كده وأنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين